sai ka ce kai ka haɗa ta an taɓa haka a rayuwa wannan ba ɗan adam ba ne alhamdulillah dama kai ne ka hana yarinya ta ɗiba kenan wannan ba ni ne na hana ba mai gari ne yace duk wanda izo kada ya ibi ruwa sai ya biya kuɗi kuma zaman sa nake aikin sa nake ba aikin wani kato nake a garin wannan rijiyar ta mai gari ce koko taka ce mu muka hada kuɗi muka hada haka a bar mu da ne na uba ne ni ka haifu ba haifaffe kar ka ƙara lakata na lakace ma na lakace wallahi kai na farko lakatau lakatau na lakace maka kai abin da za ka yi kai ɗa ne mara kunya marasa kunya da kai da mai garin kai ma mara kunya tsoron ka ah! girman ka zan gani da ma gayyata rigiman ne to ka same ta wallahi gayyata ta ne to da ma ka same shi ni mutunci na sani duk wanda bai ga girman girma na ba ba zan gana sa ba daidai dai ina zaka da ka ban sani ba sai dai ka nuna min ka gani iya inda kake so inda ka ga ba zan da ka ba ciki na dan me zan daki tikin ka kai mun sharri to bari gaya maka duk wani iskanci da kuke ji da shi a garin nan ƙarya kuke mu yan garin nan ne ba zuwo bane zan je in samu mai garin shi da isaka isaka ku rika karɓar ruwa kuɗi kuna ba da ruwa zan ji in ji yadda aka yi to ka je can ka gaya ma in ya ba da dama sai ka iba kuma ruwa wallahi sai na ɗiba to ba wanda ya sai jijjiga ina zuwa tsoron ka zan ji yaro ci gaba da buga kai bugina ka bugina ka zan bugina kai tsaya bugina zan bugi na ma ka naka bugina ruwan yaro buga yaro buga yana bugawa zan buga ma kuma sai na iba to ka iba mu gani ya san sai dai ka shi mulki nufin ilahu ne ka san yana sani ya baka shi mai haraji haraji haraji ya haka ranka dai